yau lahadi 24 ga watan dulqa'ada hijira na da 1421 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta 2001 jiya mun yi tuntuɓan harshen wajen sanar da watan musulunci cewa 23 ma'ana 22 a jiya daren 23 yau kuma daren 24 insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu muna karatun littafin as-sarimul battar fi tafaddi lis ashirar. ashrar na shekul allama wahidu abdulsalam bali allah Madaukakin, sarki ya saka mishi da alheri wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu daga tsakankanin littattafan da aka rubuta dangane da yadda ake karya sihiri da ainihin korar aljanu da kuma bayani akan cewa sihiri kafirci ne bokanci bori duba duk waɗannan abubuwa kafirci ne fita ne daga ainihin tsarin allah da kuma tsarin manzannin shi tsira da amincin allah ya ƙara tabbata gare su da mutanen gidansu shine ainihin muke cikin sihirin takhil nau'in asirin da ake wa mutum don ya wayi gari ainihin wato ya samu matsala a rayuwar shi na ya rinka ganin abin da yake tsaye sai rinka ganin shi a zaune abin da yake a ainihin tsaye sai rinka ganin shi yana kadawa abin da yake kadawa sai rinka ganin shi a tsaye ko rinka ganin babba karami ko rinka ganin karami babba duk dai mun yi bayanai akan haka ɗaya bayan ɗaya insha Allahu ta'ala muka ce dai a takaice irin wannan nau'in asirin shine bahaushe ke cewa rufa ido sai mutum ya danki tsakon kwami tsakuwa a hannun shi yana buɗe hannun sai ku ga sun zama kuɗi shikenan sai a je a yi wani surkulle a wani surkulle takardu ne sai a mayan maka da su nerori ko daloli ko fansalin ko menene bayan ɗan lokaci kaɗan sai ka ji shi wannan bokan ya ce maka kai marmaza ka kashe su zuwa nan da lokaci kaza ko kuma zuwa nan da awa kaza don za su rikide su koma takardun banza Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye domin shiga daidai ibtalus sihiri a jiya sai lokacin ya ainihin ƙure mana a yau shine za mu ɗauko inda malam ya ce ibtalu sihiri takhil yadda ake bi ake ɓata irin wannan sihiri na rufa ido wa yatimmu ibtalu sihiri takhil bi kulli ma yatrudu shayatina misli al-adhan al-awwal al-adhan yace ana ainihin wato ɓata shi sihiri na ainihin rufa ido nan cikakkiyar ɓatawa ta hanyar aikata duk wani abu wanda yake koran shaiɗanu da aljanu da makamantansu sai ce misal misali al'awwal misalin ɗaya daga cikin abubuwan da suke iya lalata wannan ainihin sihiri al'azali kiran sallah sai ka ainihin wato rangada kiran sallah a kunnan wannan ainihin mutum da yake fama da wannan larura asani abu na biyu qira'ati ayatul kursi karatun ayatul kursi to da kiran sallah din nan da ayatul kursi din nan in kayi mishi ko kuma in kaga ba za ka samu damar ba sai ka bashi sai je zauna ya saurara ainihin a cikin kasusuwa duk akwai kasusuwan su insha Allah الثالث abu na uku الأذكار المشروعة في طرد الشياطين sa'annan sai kuma yin zikirori waɗanda shari'ar musulunci ta kawo domin ainihin korar shaiɗanu. Arrabe albasmala sai kuma bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim kai ta maimaita bismillahir rahmanir rahim bismillah din nan a kunnen shi ko kiran sallah ko zikirori waɗanda shari'ar musulunci ta kawo kamar yadda muka faɗi a jiya insha Allahu cewa zikirorin nan da shari'ar musulunci ta kawo suna nan ainihin a cikin wannan littafin malam zai biya kawo maka su ɗaya bayan ɗaya duk baki ɗaya zai kawo maka ne daga fiyayyen halitta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan sai ce bi sharti an yakuna al-insanu mutawabbi'an da sharaɗin shi wannan da za a yi waɗin nan mara lafiyar nan ya zan yana da alwala ko kuma shi wanda zai karanta ko ya kiran sallan ko ya zikirorin ko makamantan haka ɗin malamin kenan ya zan yana da ainihin wato alwala fa idza fa'alta zalika ya kai malami mai karatu domin warware asirin nan in har ka aikata waɗannan abubuwan da aka faɗa maka ko kuma wasu abubuwan dai waɗanda karatun alkur'ani ne ko wasu zikirori ne kai duk dai walam tabtul hiyaluhu waɗannan munanan da barbaru na wannan boka ba su warware ba ba su ɓaci ba Fahuwa huwa to wannan ainihin wato musha'wid ne wani nau'in ne kuma wanda yake yana da alaƙa da ainihin cututtuka na asiri ɗin amma ya atamidu ala khiffatil yadi wannan yana ainihin wato da dangantaka da rashin albarka hannu wato kamar irin abin da suke cewa ai na mai ƙashin tsiya ne walaisa bi sahirin to wannan ba dan sihiri bane ya mishi wannan makirci sai a koma ana roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya yi mishi wannan bala'i ka ji wannan kenan malam yace namuzajun amaliyun li ibtali li ibtali sihri takhil ga misali a aikace da shi wannan babban malami الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي يبي ya ainihin wato warware wani irin sihiri daga cikin irin waɗannan maganganu daga cikin irin waɗannan sihirce-sihirce wato sihirin tahil duk waɗannan abubuwan baki ɗaya ya yi su ne da izinin Allah sai ya sa wa kamin labaran nashi da cewa sahirun ya ja'alul mushafa ya duru ga wani boka ga wani ɗan rufa ido ga wani ɗan tsubbu ga wani matsafi ya sanya alƙur'ani alƙur'anin ke na kewayawa da kanshi shi alƙur'ani da kanshi kawai sai a ga yana war yana juyawa kana fi ihdal qura sahirun waidi yace akwai wani boka wani matsafi a wata alƙarya daga cikin alƙaryu ko kace wani ƙauye daga cikin ƙauyuka yuzhiru bara'atahu amaman nasi wanda shi wannan mutum boka yana bayyana gwaninta shi bara'a kamar yadda muka bayyana jiya da ainun gwaninta ba bara'a na alhamza ba na baranta barambara yuzhiru bara'atahu amaman nasi yana bayyana gwaninta shi a gaban mutane wa al mushafa sai ya kawo Al-ƙur'ani al-qur'ani sukutun da guda thumma yarbutuhu bi khaytin min surati yasin sai ya ainihin samo kuma wani ainihin wato zare wanda wannan zare yana ainihin ɗauke da ainihin wato surati yasin a jikin zaren an rubuta ainihin surati yasin a jiki haka sai samu wannan zare sai ɗaura wa ainihin alƙur'ani ɗin haka sai ɗaure alƙur'anin da shi thumma yarbutul khayta bi miftahin sai ya ainihin kuma samu wannan zare sai ya kulla mishi dan mabudi a jikin shi thumma yarfa'ul mushafa sai ya ainihin rike wannan ainihin wato abin nan sai ya rike dan mabudin haka kaga dan mabudin ya zama mishi kamar kan anga ina fatan ka fahimci kwatancan sai ya riƙe wannan kan dan mabudin sai zan alqur'anin yana makale kenan da jikin wannan zare yana lilo kenan wa yaj'aluhu mu'allaqan hakaza fil khayti sai ya ainihin sanya shi ainihin wato a rataye haka a jikin wannan zare qur'anin ya zan yana lilo summa yaqulu qil saman sai shi wannan matsafi sai ya faɗi wani surkulle summa yaqulu lil mushaf sai ka je yana cewa alqur'ani dur yaminan juya dama fa ya durul mushaf yaminan sai a ga ainihin alqur'anin yana juyawa ta dama haka war yana juyawa ta dama da harakatin sari'a da ainihin motsi juyawa wadda take cikin gaggawa ajiba mai ban mamaki sun mai kudu sai ce dur ya fara juya hagu kuma sai a ga ainihin ya juya kuma sai aga alqur'anin yana juyawa fa ji'ul mushafu sai alqur'anin sai dawo yana juyawa ya dawo wa ya duru ya saran yana juyawa ta hagu da harakatin sari'a da juyawa wadda take cikin sauri da gaggawa duna an yi harrika ya dahu ba tare da shi wannan matsafi ya motsa hannun shi ba wa kad ra'ahu nasu miraran mutanen gari kuma da yan kallo masu taruwa sun gan shi yana irin wannan abu so da dama ba ɗaya ba ba biyu ba so da dama suna ganin yana haka hatta kadu an yuftanu bihi har sai da suka kusa su ruɗu da shi cewa koma wannan waliyi ne khassa wa huwa ya'malu hadhihi al-haraka bil mushaf abin da yasa ya furu su shine cewa alqur'ani ne yake yin wannan abin da shi da alqur'ani yake wal ara'u sa'ida inda inda nasi ra'ayoyin da ke yawo a cikin mutane kuwa su ne anna shayatin la tastati'u an tamassa al-mushafa cewa shaidanu da ba su iya taba alqur'ani ba don haka ka ce wannan mutum matsafi ne da alqur'ani yake yi sai su ce a yanzu kana nufin alqur'anin shaidanu za su iya wasa da shi haka wannan shine ra'ayoyin mutane gama gari waɗanda suke ammatul ammawa cikon gari falamma alimtu bihi wa idbal yace da na samu labarin wannan mutum na san irin wannan da yake bahabtu ilaihi ana wa ahadu shababi ni da wani saurayi sai muka tafi wurin wannan ainihin boka wurin wannan matsafi gashi a ƙasa wahidu bali ya sauke lamba ya ce wa qad tusiya hadha shabu rahimahullahu rahmatan wasi'a wannan saurayi da muka je tare a lokacin to ya rasu ainihin daga baya Allah madaukakin sarki ya mishi rahama rahama mai yalwata wa kuntu ana zaka fi sanawiyatil amma shi kuma wahidu bali ya ce a wannan lokacin Ni yahidu bale in ainihin wato secondary school kamar wadda kake cewa government secondary school ita ce as-sanawiyatul amma wa tahaddaituhu amama nasi shikenan sai na muƙabalanci wannan boka wannan dan sihiri a gaban jama'a an yaf'ala bil mushafi misla ma zakartu sai na ce in ba ga tsoro ba ya kai boka ya kai matsafi ka sake irin yadda kake da alqur'anin din nan fa nasu mutane suka yi mamaki sai ga yan tsofaffi suna yaran zamani ba ba yawa yan tsofaffi kenan da mushrikai suka yi tarbiyyar su shine sai yana mamaki ana ta mamaki kai wannan yaro yaran zamani kun cika kaza kaza kaza li'annahum ra'awhu kafiran saboda su sun sha ganin shi so da dama yana aikata haka wa bil fi'li ahbara al mushafa a aikace shi ko wannan ainihin boka sai dauko alqur'ani wal khayta da wannan zaran da ya rubuta surat yasin a jikin shi wa rabatahu min surat yasin sai ainihin wato ya kulle wannan ainihin alkur'ani to a nan da ya ce min surat yasin yana fito mana da ainihin wata ma'ana ita ce cewa ko dai daga ɓangaren surat yasin ya ainihin buɗe alkur'anin sai ya raba ainihin alƙur'anin haka sai ya ɗauro zaren ya rike shi haka don ya ce min surat yasin ina fatan mun gane wannan ko kuma ya zama shi zaren ne kamar yadda na faɗi a baya yake ɗaure da ainihin surat yasin ɗin wa'allaqahu ala miftahin shikenan sai rataye shi a jikin mabudi wa miftaha biyadihi ya rike wannan mabudi da hannun shi inda zalika na daitu sahibi to ina ganin wannan boka yayi haka sai na kira abokin can na wanda nace mun je tare wa qultu lahu sai nace da shi ijlis fil akhar zauna a ɗaya gefe can gefen yan kallo haka wa qra ayatul kursi kai kuma kai ta karatun ayatul kursi kai assignment ɗinka kenan wazifar da aka baka kenan aikin da zaka yi wa musulunci kenan wa karrir haka ta maimaita wannan ayatul kursi din nan wa jalastu ana fil janibil muqabili min al halaqa ni kuma min al ni kuma sai na zauna a ɗaya bangaren daidai inda zan rinka kallo saitin shi bokan kai tafi ka tare mana can ni kuma nan in tunkari daidai yadda za mu gaba da gaba ina fuskantar bokan daga inda a ce bokan yana tsaye ta yamma to ni kuma sai in je bangaren gabas sai in kallo yamma kenan kaga na kallo shi kenan shi kenan sai ya ce aqra'u ayatul kursi fi nafsi ni ma sai na zauna nan ina karanta ayatul kursi a cikin raina kun ga ma ba ma sai ya daga murya ba a cikin ran shi kawai yana karanta a zuci wannasu nasu julusun yushahiduna mutane kuma na zaune suna kallo wannan yaro yau katar ko aradu da ka irin waɗannan shehunnai haba wa kaza kaza kaza hayyala hayyala aka zaka ji tsofaffi na cewa eh falamma ha min qira'ati tilsamihi a yayin da wannan boka ya gama karatun wannan ainihin sirkulla nashi shi. lil mushaf sai ce wa alqur'anin dur yaminan juya dama falam ya taharrak ya yaki motsawa shi yasa kaga ya sa alamomin motsin rai exclamation mark har guda biyu dur yaminan qur'ani yaki juya fa da qira'atul tilsam ya sake maimaita wannan sirkulla ko dai ya kauce wani dan abu ne ya sake dai karanta thumma qala lil mushaf ya sake cewa alqur'an dur yasaran juya hagu mana falam ya Kur'ani qur'ani yake motsawa fa akhzahu Allah amaman nas sai Allah ya wulakantar da shi a gaban mutane kun ji yadda malaman sunna suke bai ce sai na wulakantar da shi bai ce sai na kure shi ba sai ce sai Allah ya wulakantar da shi wala yansuranna Allah man yansuruhu lalle Allah zai taimaki masu taimakon shi iktibasi kenan fa saqatat haibatuhu amaman nas shikenan kwarjinin shi da darajar shi da girman shi da ake gani sai ya zube a gaban mutane walhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wa bihi thiqa amana da aminci tana wurin Allah Allah kadai ne ake amincewa wa alaihi tukulan kuma dukkan dogaro gaba daya ga Allah yake jama'a kun ji wannan misali ne maka ka ji to yadda ake yi kai ma yasa kai ma yanzu ka je zaka iya tsayawa ga sunan wajen gidan fata suna alhajin Allah ya kiyaye suna karba kuɗin jama'a sai ka tsaya gefe guda a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi shikenan kana yi shi kenan sai ga duk al'amarin shi ya watse a gaban mutane to amsa ɗaya can da malam bai amsa ba ita ce yanzu gashi alqur'ani yake wannan abu da shi yaya haka ta yiwu ga alqur'ani ai ba alqur'anin ne shaidanu suke zuwa suke ainihin wato rikiya suke juyawa ba kar ka manta me sihir takhil ko kaɗan ba ƙur'ani ne ke juyawa ba idanuwan mutanen yake sihircewa saharu a ayunan nasi su idanuwan mutanen ne za su rinka ganin yana juyawa amma shi qur'anin bai juyawa yaya kai ka fahimci haka gashi daga karanta ayatul kursi an yi wannan sirkullan amma da yake ayatul kursi da izinin Allah ta watse waɗannan shaidanun da za su rufe idan mutane sai qur'anin bai juya a idan mutanen ba idanuwan mutanen suka tsaya normal yadda suke jama'a mun fahimci wannan da kyau shine kawai wannan insha Allah Allah maraukakin sarki ya shirye da mu kuma duk wanda yana daga cikin ainihin wato kamfen da bokaye suke da yan sihiri sai su ɗauko wani abu na Alƙur'ani. sai su je sai da shi wannan ba komai bane duk ƙarin kafirci ne sai sa ga shehu usmanu a cikin littafin jinnurul albab ce mafi nuni daga cikin nau'in buga mandiri shine mandirin da aka buga shi ana rera karatun Alƙur'ani. Ya ce duk wanda ya haka ya zama kafiri hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana kan shi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu malam ce rabi'an na hudu daga cikin nau'ukan sihiri din nan shine sihrul junun asirin da za a yi wa mutum dan a haukatar da shi kowa da ya san hauka to kalmar jununu daga aljinnu aljanu asali daga nan ta samu amma janna ya jinnu aljununu aljanu asalin kalmar aljanu aljanu da muke cewa dama larabci ce aljinniyu guda ɗaya aljinnu aljanu aljinnatu duk dai su ne aljanu to me yasa ake kiransu aljinnu ma'ana rufewa sakayawa waɗanda su a rufe suke daga idanuwan mutane a sakaye suke ɗan adam baya iya ganin su don haka ake ainihin kiransu aljanu to sakamakon hauka da akan samu na daga cikin nau'in haukan da ke faruwa akwai haukan da yake aljanu ne suke saka shi da izinin Allah don haka sai ya tabbata babu shakka akan wannan tabbaci cewa ainihin wato sai ake kiran irin wannan nau'i sihirul junun asirin da aka yi wa mutum aka haɗa shi da aljanu don su haukatar da shi ko kuma aljanu su shiga jikin mutum don su haukatar da shi ko dai wani abu makamantan haka kafin mu tafi da nisa wannan babu shakka ya tabbata a cikin nassin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Abu Dawuda da tirmidhi suka ruwaito shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa mai suna abu sa'id al-khudri a inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ya kasance in ya kabbara sallah sai a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ina roƙon Allah mai mai ainihin wato mai ji mai ilimi ya tsare ni daga ainihin shaitan wanda yake la'ananne min hamzihi daga hauka da yake sawa ma'ana yanzu ya tabbata kenan ashe na daga cikin nau'ukan da ainihin wato cututtukan da aljani ke sawa akwai ainihin hauka to amma ba dukkanin hauka bane ba dukkanin hauka bane ina son ku gane nau'i biyu ne duk waɗannan cututtuka akwai wanda yake na ɗabi'a shi yasa ka ji a can sihirin kumul ya kawo in aka gane na ɗabi'a ne wannan sai a tafi asibiti wurin likitoci psychiatrics likitocin mahaukata ne ko waɗanne iri ne a tafi wurinsu amma in aka gane cewa hauka ne na aljanu ko hauka ne na sihiri, ko sammu ko tsafi ko sacred societies ko yan occultism ko menene duk irin waɗannan ko abin da ake cewa shafi mureta ko shafi mulera daga kawai sun je sun shafe shi sun cire mishi wata gaba ta jikin shi sai kuma ya haukace to duk irin waɗannan na daga abubuwan da in aka zo za a lalata su da izinin Allah ta hanyar ainihin karatun alkur'ani ina fatan jama'ar musulmi sun gane wannan waɗannan abubuwan babu shakka akan ainihin abkuwarsu don haka malam da ɗumi da sai ce maka an kharijata bin salt daga sahabin manzon Allah kharijatu dan salt duk yanzu ba ra'ayin wani ma'ana an tafi maka can kololuwa kenan wurin manzon Allah za a tafi yanzu ka ji manzon Allah ya tabbatar da ashe akwai hauka da ke faruwa irin wannan ta hanyar shaidanun aljanu kuma da an karanta alkur'ani sai kaga an watsake da izinin Allah an ammihi shi kharijatu dan salt yace ya karbo daga kawun shi annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama kawun nashi sahabi ne shi ma kharija din sahabi ne yake kawun shi ya je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa aslama kawun nashi ainihin sai ya musulunta Sun aqbala raji'an min indihi to ku sani da cewa sahabbai in suka musulunta fa ba irin musulunta mu ne? ka musulunta shikenan kuma gobe sai ka dawo to jama'a musulmi an kwace min mata jama'a musulmi ba ni da wurin kwana su sahabbai wannan ba matsala ba ce su ma shigar musulunci ba su yi mishi shigar sojan badakkare sai alkafura kawai su shiga gobe kuma su fita a'a in za su musulunta sai sun tabbatar da meye addinin musulunci wace irin yayya zaka fuskanta in ka musulunta karanta sahihul bukhari dangane da ainihin hadisin Abu Zarri Abu Zarri sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne mutumin ƙauye ne daga cikin kabilan Mudar kamar yanzu in baka gane ba kamar a ce maka kai ba haushe ko ba in aka ce maka baka take za ka fi fahimta abin da kyau ko to haka su Abu Zarri mugaye ne daga cikin larabawa mugaye ne ba su da imani irin yadda bahaushe ke cewa ɗin. to abu zarri sai ya ji labari da shi da ɗan uwan shi ai ga wani bakurai shi ya fito ya ce Allah ya aiko shi Allah na magana shi daga saman bakwai shi annabi ne sai shi Abu Dharr ya ce wa dan uwan nashi ni bari in kula da raƙuma da nake mana kiwo kai ka tafi ka jiyo mana labarin wannan bakurai shi shikenan ya zo ya yawo ya yawo ya galantoyin shi kawai sai koma ya ce ba wani labari dai kawai wani mutumin kirki ne dai aka zo aka ce ma shikenan dai ni abin dai da na ma dai ba matsala ya ce kai baka jiyo daidai ba yadda larabawa ɗinnan muke jahilai ba mu san komai ba wani ya zo ya ce Allah na magana da shi daga sama ka je ka ji ana yaban shi yace baka ji labari daidai ba ka kula da dabbobi ne kuma zan je in jiyo labari Abu Zarra da yazo ya zo da dan akwatin shi ko yar jakar shi ko gana din shi ko menene sai zaman shi a gindin Ka'aba bai tafi binciki kowa ba a nan gindin Ka'aban nan ya wuni yana jin irin surutan da ake ai ya ya kawo sabon addini ya raba iyaye da kakanni yayi kaza yayi kaza yayi kaza ya raba 'ya'ya da iyaye duk dai ana ta surutai magariba ta yi dina ali sai ganshi sai ce kamar dai wannan mutum bako ne larabawa suna da irin wannan tashbihul arid tayi ne amma cikin hikima zai maka kamar wannan mutum kamar bako ne sai ce i kuma kamar bai san kowa ba ma yake kwarai da gaske kamar ma yana neman wurin kwana sai ya yace to yazo mu je mu kwana kaga ma'ana iltifat sai zan da shi kake magana amma kana kawar da bamiran sunan akan shi shikenan suka tafi suka kwana rana ta daya kwana na biyu kwana na uku haka in safiya ta yi sai kwaso dan jakan shi sai zo zaman shi a ka'aba yana nan yana jin labarai rana ta uku sai sayyidina ali ya ce kai ne ki tafa da kai ne ce labari ne iso gare mu cewa cikin Qurayshawa akwai wani ya ce shi annabi ne shine nazo in ji labarin shi yace to ai kai ka tsinke maka gindin Ka'aba eh gindin Ka'aba ni dan gida ne kaza za ka ji ka ji ka ji ka ji labari shikenan Abu zarri sai ya ce zai musulunta da ya ce zai musulunta sai ya ce amma bari ya gwada da ya ake musulunta sai aka ce ana faɗi la ilaha illallah ne shi kanshi aka ce a cikin riwayar da ya ji kalmar da ake faɗi sai da lallai akwai matsala yadda alloli ɗari uku da sittin yawan kwanakin shekara suka zuba su su waɗannan kafiran makka gumakan ƙarya a kan ka'aba a zo a gabansu a ce la ilaha illallahu dama an ce illallah da sauƙi dan Balarabi ya kai matuƙa wajen ganinta la ilaha illallahu to duk wanda ake bautawa a duniya ƙarya ne kawai babu shi ma sai Allah sai ce bari in je in faɗi kalma a gaban manyan gari in ci ya je samu su Abu Jahal su ne dattawa ga naɗi ga alkyabba ga gemun banza duk da na ƙarya haka suna zaune sai ya faɗi la ilaha illallah ai sai suka ce mu a gabanmu muna masu kasa, muna dattawa kaza ka habba suka tashi suka fara jibgar shi eh, eh, eh, saudina ali ya ce kai ba ku da hankali ƙuraishawa kuna dukan mutumin da yake daga cikin ƙabilan mudar sannan gobe kuma lokaci ya kuce za ku wuce ta garin su ku tafi kasuwanci wallahi tallahi kun shiga uku to shi kenan dai Abubakar sai ce to yanzu kam na san addinin nayi ne shine ya je musulunta to shi yasa Abu da ya musulunta to ba ji ba gani duk wani abu da sunna da mustahabbi da duk duk abin da manzon Allah yake shi kawai shine mushi addini ba ruwan Abu da wani kaza kaza dan haka wata ran da rikici ya taso akan hadisi ya ce ku tsaya ku ji ya ce wallahi da za ku sanya kan sakali takobi a doran wuyana ku ce in na ce manzon Allah ya ce za a yanke wuyana ya ce wallahi sai dai ban samu numfashin da zan faɗa ba amma sai na faɗa karanta cikin sahih bukhari kitabul ilmi abu zarri kenan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to su in suka musulunta in za su musulunta kajiyar da suke sannan in suka musulunta to ba alkafira suke kai ya musulunta kuma sai koma ya ci gaba da harkokin shi ba sai fara neman ilimin addini haka sahabbai suke yi ina muka fahimci haka karanta hadisin malik ibn al-huwairis wanda yazo cikin sahihul bukhari da ainihin eh, malik dan ya yace mun je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama muna samari sa'o'in juna da muka je muka karɓi addinin musulunci sai muka zauna muna koyan ilimi bayan kwana biyu sai annabi ya ce na ga kun fara buƙatar ku koma ƙasar ku ce ku koma ku je ku karantar da su addini ku yi musu sallah kaza lokaci kaza sallah kaza lokaci kaza in lokacin sallah ya zo ku dubi wanda ya iya kiran sallah mai daɗin murya ya kira muku sallah a samu wanda ya fi ku iya karatun alkur'ani ya yi muku limanci sallah kuma in za ku yi sallah irin yadda kuka ga ina yi Malik ibn al-Huwairis kenan hadisin shi yana cikin Bukhari shine Malik ibn al-Huwairis ya ainihin nuna da suka musulunta sai da suka zauna suka koyi ilimi to abinda ake kenan jama'a shi yasa yanzu mutum ya zo ya musulunta a fara tunanin to ya za a tara mushi jali yanzu jama'ar musulmi musulmin nan da suka gaji musulunci iyaye da kakanni tsofaffin musulmi suna da jali ne sai wanda ya shigo yau sai a zo ana kwakulan musulmi ya za a tara mushi jali duk wanda zai musulunta saboda Allah ya musulunta ba mu da jali ba mu da aiki ba mu da admission na makaranta ba mu da mata ba mu da gidan kwana musulmin ma da ke ainihin cikin addinin musuluncin fiye da shekara ɗari suna nan gidan haya suke laƙewa suna nan talla suke yi in kai ma za ka shiga addinin musuluncin nan ka shiga wahalar da za ka ci daga waɗannan dangi naka waɗanda ba musulmi ba na daga cikin jarabawa da Allah maɗaukacin sarki zai maka don ya gara ƙarfin imaninka. haka Allah madaukakin sarki ya yace ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihi kawai mutane za ku ce mun yi imani kawai ba za a fitine ku ba fitina za ta zo maka ta inda baka taba tunani ba shi yasa ya waje ba musulmi su san wannan da mutum ya zo ya musulunta shikenan sai a ce to shikenan jama'an musulmi a fara neman yadda za a neman mishi ainihin gidan kwana gidan kwanan nan ya gagara yana gagara sai ya ce to shi fatin da ma haka ne zai bar muku musulunci to fa musulunci muna kira a taho a musulunci amma ba mu da komai da zamu baka Allah ne yake da abin baka dan haka duk wanda zai musulunta musulmi su san wannan ba wai yanzu abin da ake waɗannan musulmi da ke musulunci lalatattun nan da za a san yadda za a gyara su insha Allah sun ishi addinin musulunci aiki jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ba daidai bane wannan tarkatarka ko wani ainihin tarkatarka tarka zai musulunta kawai abin da suke kenan su sahabbai in suka musulunta sai su je su koyi ainihin ilimin addini to haka al'amarin nan yake shi ma wannan gashi yace da kakan na da dan uwan kawun shi da ya wato baffan shi baffa shine an mu dan uwan uba kenan kawu shine khal to da baffan nashi ya musulunta yace summa aqbala raji'an min indihi sai kuma ya taho gashi nan ya dawo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama famarra ala qaumin indahum rajulun majnunun mufaqun bil hadidi wannan sahabi ya je ya musulunta ya tsaya ya koyi addinin musulunci wurin annabi sai kuma ya taho abinda sun maɗin take fa'idantarwa kenan tunda an ce fa aslama sai musulunta summa littartibi wa tarahi fil jumla sa'annan bayan da ya musulunta kuma daga baya ya taho daga wurin manzon Allah sai zo wuce wasu jama'a ga sunan waɗannan mutane suna da wani mahaukaci turun mahaukaci an sa ƙarfe an ɗaure shi faƙala ahaluhu sai dangin wannan ainihin wato mutum dangin wannan mahaukaci kenan sai suka ce inna huddisna mu an ba mu labari to me suke nufi da inna ko dai bamirin ya koma zuwa ga ƙabilar su ko kuma damirin ya koma zuwa ga addininsu ko dai suna cewa su kabila kaza an ba su labari ko kuma su waɗanda ba musulmi ba an ba su labari anna sahibakum haza wannan mutumi naku wato annabi sallallahu alaihi wasallama kenan kad ja'a bi khairin an ba mu labarin cewa ya zo da alheri fa hal indakum shay'un fa hal indakum shay'un tudawunahu bihi shin ku sahabban shi ko mabiyan shi kuna da wani abu wanda ainihin za ku iya wa wannan mahaukaci namu magani to sai zama akan kaddarawa farko babu tantancewa waɗannan mutane musulmi ne ko ba musulmi ba don haka aka raunatar da wannan magana an firin jayuwa akan cewa wannan magana ta suna ishara akan su ba musulmi ba ne sai suka ce mun samu labarin mutumin naku ya zo da alheri shin ku jama'a shi ko kuna da wani abu na daga alherin nan da za ku iya mahaukacin mu magani faraqaituhu bi fatihatil kitab yace kenan sai na ainihin yi mishi ruqya da fatiha suratul fatiha na rinka karanta mishi fa bara'a sai ya warke fa a'tawni mi'ata shatin sai suka bani ainihin rago ɗari ko akuya ɗari ko tinkiya ɗari domin kalmar shatu kalma ce wadda take bayuwa zuwa ga karamar bisa karamar bisa tinkiya ko rago ko ainihin ɗan akuya ko bunsuru waɗannan ƙananan bisashe dai su ne shatu in an so bambancewa shine wannan a ce ma'iza wannan a ce haruf da makamantansu amma shatu in ka so ka ce akuya tinkiya rago duk dai su ne yace sai suka bashi ainihin raguna guda ɗari fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa akhbartuhu na je na bai manzon Allah labari ya manzon Allah ka ji, wasu mutane ne suka tare ni suka tambaye ni karshe dai har ne musu kaza har suka kawo wannan ainihin ladan ruqya suka bani faqala manzon Allah yake hal qulta ghaira hadha ka faɗi wani abu in ba wannan ba in ba fatiha ba in ba alqur'ani ba ka faɗi wani abu qultu la nace a'a qala sai yace khudha rike wannan ainihin dabbobi da aka baka la amri laman akala bi ruqyati batilin ya ce na rantse da Allah wanda ya ci da ruƙuya ta ƙarya to shi ne ya aikata laifi a kalta bi ta haqqin amma kai kam ka ci ne da ruƙuya ta gaskiya don haka ka je waɗannan raguna halal malak ɗinka ne sun cancanta ka ci babu laifi kan haka a cikin wata riwaya yake faraqahu bi fatihatil kitabi ko wa fi riwayatin bi fatihatil kitabi salasata ayyamin a cikin wata riwaya ta wancan hadisi ne aka ce ya yi mishi ainihin wato karatun fatiha ne kwana uku cikin kwanaki uku ɗin nan gudwatan wa ashiya ya ce ainihin wato safe da yamma yake zuwa ainihin yake mishi karatun nashi kullama khatamtuha duk sanda na karanta kullama khatamaha duk sanda ya karanta wannan ainihin wato suratul fatiha din jama'a buzaqahu sai ya ainihin tara ainihin yawun bakin shi sun matafala sannan sai ya ainihin tofa mishi ma'ana in ya gama karatun fatihar alhamdulillah kaza kaza har ya kai ghairil maghdubi alaihim wala dallin sai tofa mishi to me yake nufi da jama'a buzaqahu shin sai tattaro yawun bakin shi yake nufi ya kwalba mishi ba haka ne ma'ana hadisin ba jama'a buzaqahu shine san da yake wannan karatun to duk yawun da ke bakin nan nashi wanda ainihin ya karatun da shi ma'ana baya haɗiye shi daga cikin wannan yawun ne yake tofa mishi ba wai yawun ne yake tattaruwa ya kwalba mishi ba kalmar da ya amfani da ita ita ke nuna mana haka dan ya ce tafala asalin tafala ko shine tofin da yake ya taho da hucin iska ne ba tare da ainihin an kwalba yawun ba ina fatan mun gane wannan gashi a ƙasa ce rawahu abu dawuda abu dawuda ya ruwaito wannan hadisi fi a cikin kitabu tibbi babin likitanci raƙami na goma sha tara wa sahahu nawawiyu fil azkar al-imam an-nawawi ya inganta wannan ainihin wato hadisi a cikin littafin shi al-azkar lamba hadisi na tamanin da ainihin bakwai wa sahahu al-albani fi sahihi abi dawuda al al albani kuma ya inganta wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi sahih sunan abi dawuda cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da talatin da bakwai jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi wannan hadisi malam ya kawo mana shi ne don ya tabbatar mana da cewa akwai sihirin jinu akwai sihiri na ainihin hauka kuma karatun alkur'ani na magani shi to na daga cikin darussan da muke ɗiba a cikin wannan hadisi banda waɗanda muka gabatar shine ashe akwai halaccin kenan in kafiri ya zo an ga da bukata an ga da dacewa za a iya mishi rukuya duk da yana ainihin kafiri to a can baya in ba ku manta ba mun tattauna wannan matsala da yake cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina muna ainihin wato saukar da alqur'ani abin da muke saukarwa na alqur'ani din nan yana ainihin waraka kuma yana magani ainihin ga muminai shin yanzu an batan muminai anan, yana ƙayyada cewa in ba muminai ba babu waɗanda ya halatta a wa karatun alkur'ani to wannan shi ake kira umumi kenan a cikin ƙa'idar usulul fiqh haka ka fahimta daga wannan aya mu'mini na ko to umumin kenan wannan ainihin hadisin sai a ce ya zama ainihin takhfifin wancan umumi ya nuna ashe ba lallai sai mumine bane za a iya karantawa alqur'ani ma'ana yanzu da kirista zai zo wurinka ko da yahude zai zo wurinka ko wani wanda mushriki ne ya zo wurinka to shikenan babban abin dudo shine abubuwan nan da muka wuto a baya shin baka ga wata alama yanzu tare da shi wadda take nuna kafircin shi ba eh misali a ce kirista ne sai zo da cross sai ka sa shi ya ɗebe wannan cross a mushriki ne sai zo da layu da kambu sai ka ɗebe su duk mun gabatar da waɗannan bayanan zama musulmi mun gane wannan da kyau to kenan sai ainihin wannan ya danganci sai in kaga da maslaha ne sai in kaga akwai buƙatar haka sai in kaga dacewar haka ba lallai ba ne. jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau domin wannan ku dubi abin da shi su ƴan uwan suka ce cewa suka yi labari ya zo gare mu cewa dan mutuminku ya zo da alheri a nan ashe bai nuna su ka shiga alkur'ani kai tsaye ba mutumin naku ya zo da alheri ko kuna da wani abu na daga shi da za ku iya mana maganin mahaukacin nan kenan shi wannan sahabi yayi to inda muke gane halaccin yin haka in bukata ta kama annabi bai mishi faɗa akan haka jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko sannan wannan yana nuna mana ana yin ruqya da fatiha to cewa da annabi yayi shin ka faɗi wani abu in ba haka ba shin annabi yanzu na musu kenan a karanta wani abu wanda ba fatiha ba a yi rukuya a'a a nan yana ishara ne ka faɗi wani abu wanda ba Alƙur'ani ba ina muka gane haka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a can baya mun karanto hadisin aisha da yake cewa alijiha bi kitabillahi yi mata magani da ainihin littafin Allah wanda shi kanshi wannan hadisin yana ƙara tabbatar mana ne yana ƙara tabbatar mana da cewa ashe in ba Yahude ko Kirista ya zo za a iya mishi rukuya domin ba Yahude ya ce wannan Aisha ta zo eh, ba Yahude ya ta zo wurin wata mata wurin Aisha ya Aisha kaza kaza sai Aisha ta kama ta ta mata rukuya me kike mata Aisha an ne mata rukuya dan sai ce ali jihadi kitabillahi tare da cewa ba Yahude ya ce wannan yana nuna halaccin haka in kaga da maslaha to cewa ali jihadi kitabillahi wannan yana nuna halaccin duk abin da aka ɗiba na littafin Allah to sai a ɗauko wannan hadisin sai a fassara wancan da shi ko kuma a ɗauko wancan a fassara wannan da shi da yace hal qulta haza ka faɗi wani abu in ba wannan alqur'ani ba kenan sai zama wannan ma'ana kenan ba wai ba wannan fatiha ba abin da ya ƙara ƙarfafan mu akan cewa ba fatiha annabi kaɗai yake halattawa wajen ruƙuya ba ga hadisi ingantacce ko kyakkyawan hadisi cikin mu'jamul tabarani kunama ta harbi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah manzo Allah ya idar da sallah yace Allah ya tsine kunama albarka me sallah da mara sallah duk bata bari ba yasa aka kawo gishiri ya zuba a ruwa sai yana dangwalo wannan ruwa wanda ke hada da gishiri yana shafawa inda karin kunama yake inda kunama ta cije shi yana karanta qul huwallahu da falaki da nasi wannan me yayi kenan ruqya to wannan yana nuna mana ashe ba sai lallai fatiha ba mu rinka fahimtar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko sannan wannan yana nuna in suka kawo suka baka in kana da bukata ka kaɗi karbi ka je ka yi wa misali tukuna ka wannan mun taɓa hujja da wannan hadisi akan haccin in wani ya gayyace ka gidan shi domin mun yi mishi rukuya za ka iya zuwa dan gashi wannan hajjira aka je aka yi tun da gashi wannan riwaya gashi abin da yake cewa kenan yana zuwa safe da yamma yanayi mishi don haka in wani ya ce alagafata malam ko za a taimaka a zo gidana a yi babu laifi amma kamar yadda muka taɓa tattauna matsalar nan ka tabbatar ba wai za ka je gidan shi bane a kaskantacce ka je ana cewa ai wani almajiri ne ana wulakanta ka ana a'a za ka je ne cikin girma da arziki a cikin mutunci ba wai za ka je ne kuma da nufin tun da gidan yallaɓai ne bari in ci amma wani tun da talaka ne ɗan uwana matsiyaci ba shi da komai a duniya sai dai yanzu a'a to in kai haka yi laifi a'a ya zama kawai ka fuskanci cewa babu laifi in ka je babu wulakanci to talaka da mai kuɗi mai mulki da mana mulki zaka iya zuwa har gida kai mishi rukuya jama'a ku kiyaye wannan da kyau in ka je sai ka wani abu ya baka babu laifi kana da bukata zaka iya karbi in kuma ka so ka yafe zaka iya cewa baka da bukata ba dan kare na ba sannan abin nan da ya kawo ya baka komai yawan shi ya kawo ya baka dan gashi nan an ce rago ɗari yanzu da babbar sallah ta kusa ina masu sai da raguna don Allah rago akwai na dubu goma akwai na dubu goma sha biyar akwai na dubu talatin duk wannan akwai in kuma an samu wani dan matin biri a same shi dan dubu biyar dubu shida dubu hudu dari biyar to mu ɗauka ragunan nan kowane ɗaya daga ciki naira dubu biyar dubu biyar so ɗari eh dubu ɗari biyar eh rabin miliyan kenan ko to ma'ana yanzu kama a ce sai ya labai sai ka rabin miliyan sai ba ka sai ka ansa ka je ka yi aure ka sai mota ka sai gida ka kai uwarka maka ka kai ubanka duka kyautata musu eh halal ne ko ba halal ba halal ne to daga nan za ku gane batan yan kungiya da ke sukan wannan matsala wai ana karban kuɗi misali wai har aka ji ana cewa wai wani ma har gida ya siya to misali duk harkar da take halal ce gare ka kamar kai ne ɗan ƙungiya malamin kasa baki ɗaya gaba daya sai ka je wurin wa'azin walima ko wa'azin kasa gaba ɗaya, sai wani alhaji ya ka naira miliyan daya baka daga cikin miliyan ɗayan nan sai ka je sai ka fi gida shikenan sai a je ana gori ana cewa wa'azi aka ba shi kuɗi halal ne ko ba halal ba duk dukiyar da take halal ce duk abin da ka ga dama ka siya da ita wanda Allah ya halatta maka babu zargi sai dai wurin yan bid'a domin yan bid'a kaɗan suke nema abin su zagi an samu wani malami ne saboda yana yin ruƙiya wai ya sai gida shi ke nan fa sai yan kungiya suka ɗaukan zagwarma mun fahimci wannan da kyau kuma wallahi ba da kuɗin ruƙiya ya sai gidan ba wallahi sallahi kun ji ne rantsuwa uku ke ba da kuɗin ruƙiya ba na ɗaya ɗan kasuwa ne na biyu malamin makaranta ne yana karantarwa ta hanyar kasuwancin shi ta hanyar ainihin aikin karantarwar shi na ainihin makarantar gwamnati daga nan ya samu kuɗin shi gina a'a amma kaɗai wai saboda na yin rukuya sai aka ce shi shikenan da ainihin rukuya ne ya sai kaddara da rukuyan ne ya siya halal ne ko ba halal ba kai da kake zuwa kai ƙarya fa ka rubuta takardar neman taimakon ƙarya ka je a buga maka a kwamfuta ka yi stamp ɗin ƙarya ka je ka yi cuta kwanaki ba abin kunya da ya fara abuja ba kenan wani malami da gange mu da ɗagaggen wando aka nuna shi a NTA Network News NTA Network News duk duniyar Najeriya ana kallon shi karfe tara na dare duk wani dan boko zai san wannan shirya wuce shi karfe tara na dare aka nuna mutumin nan ga gaggen wando ga gemu shariran gemu yawo yake a Abuja yana buga takardun ƙarya yana yawo yana cewa ai shi limamin presidency ne limamin federal secretariat ne shi shi kaza kaza ne ana tara kuɗi ana bashi shine ran nan aka yi tracing aka bi bayan shi sai aka gane makarici ne a filin shi ya yanzu dan Allah da wannan da zuwa yana yin rukuyan da bai fi mishi ba jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to abu na farko kenan abu na biyu in kai sharaɗin cewa a biya ka baka yi laifi ba me yasa aiki ne aiki aiki ne kamar yanzu ka zo ka kira birkila ne katangarka ta rushe da rushewa katangarka da ciwon mata ka dinne ce ba matsala ba ce to don haka sai ka kira birkila kai katanga ta rushe gashi kaza kaza kaza sai birkila aka yi tsada laifi ne ba laifi ba ne don haka babu laifi in suka zo maka da mara lafiya eh to ku saurara kun ganni nan da na zauna nan to in Allah ya so zaman wannan harka ne zan karya muku asirin nan da izinin Allah za a kori aljannin nan da izinin Allah amma za ku bayar da kaza sai a fito karara sai a faɗa za ku bada kaza in kuma ya warke za ku bada kaza ko kuma za ku bada kaza sai a tsadance a daddale aiki ne ya halatta ɗaya kenan hadisin Abu Sa'id al-Khudri baya ishara kai tsaye akan wannan sai dai ishara a kaikaice shine su Abu Sa'id Bukhari ya rawaito hadisin su mun karanta shi a baya sahabban annabi ne suka je bakunci ya kama su wani gari mutanen gari suka yi musu ainihin tawaye cewa ba za su taimake su ba ba za a ba su makwanci ba ba za a ba su abinci ba shikenan sai suka koma bayan gari sai suka kafa tantunan su suka zauna can sai Allah cikin tsarin shi sai ya sa kunama sai ta harbi dagaci ko hakimi ko mai anguwar ƙauyen shikenan sai ainihin duk jike duk magunguna duk abubuwan da za su suka yi duniya wannan kari na kunama bai faɗi ba sai suka ce a tafi wurin mutanen can duk da dai mun musu tsaya amma dai mu je mu yawa su dan taimaka mana kaje yaya ku jama'a da Allah ko kuna da kaza kaza ga shi ranka ya dade ne matsala ta samu kuma duk kokari mun yi Abu Sa'idin ya ce wallahi inni laraq yace ku kasa kunne ku ji na rantse da Allah ni mai rukuya ne na iya yace amma ka ku manta tit for tat mu ma mun ce ku ba mu liyafa kun don haka tun da bukata ta kawo kurinmu to sai a tsaya a tsadance aka tsaya aka tsadance saboda rayuwa kowa da irin yadda yake larabawa mutane ne makiwata don haka duk cinikin da ba a yi da shanu ake yi ko da raƙuma ko da raguna ko da makamantan haka kwatankwacin fulani yanzu ɗabi'ar fulani misali a ƙasar yola a da da na sani a da ban san yanzu ba a da idan ka je za ka ainihin wato za ka kai ɗanka za a koya mishi karatun Alkur'ani shi kenan, sai ya iya karatun Alkur'ani. ya iya komai da komai ranar da ya gama iya karatun Alkur'ani za a fara koya mishi na hau. to nan sai ka kawo bijimin sa me yasa wurin nan za a fara koya mai karatun da zai shiga cikin tarin malamai kenan idan haka sai ka ba da bijimin sa da shi ake cinikin a zamanin da ban san yanzu ba alam haka yanzu waɗannan larabawa su ma sai aka yi ciniki da abu sa'idin rago nawa rago ɗari abu sa'idin ya tafi yallaɓai ya karanta mishi fatiha kafa bakwai nan da nan yallaɓai ya tashi tar matsatsawar kas babu sauran raɗaɗin kunama aka bai wasu abu sa'idin raguna ɗari to ka san wani lokacin wanda bai sha wahalar abu ba ya fi saurin a ci sauran jama'a to ai sai a kasafta a alhamdulillah ai sai a fara a ce a a wallahi mun yi ne manzon Allah bai sani ba bai sa hannu ba sai mun je manzon Allah ya ce gaskiya ne kenan in manzon Allah bai yarda shi kenan. aka tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah kaji kaji manzo Allah yake kai waye koya maka cewa ana ruqya da Fatiha ma'ana mamaki manzo Allah yake yanzu har ilimin ka ya kai ka gane ana yin ruqya da Fatiha yace wallahi halal kuka ci ku kasafta ni ma a kasafta da ni to manzo Allah ma ya ci kudin ruqya duk ma a daina magana wani sahabi manzo Allah ma ya ci kudin ruqya shikenan magana ta kare shikenan ba shikenan matsala ta kare ba shi yasa babu matsala akan harka kamar kai ne da kake tinka ne kai tela ne kai kafinta ne ma'aikacin gwamnati ne shin halal kake ci ko ba halal ba rukuyan nan yanzu ko kun san abin da ya lalata harkar kenan kamar yadda muke bayani makon da ya gabata yanzu da a ce mutane sun mutunta wannan harkar samun malamai za a yi waɗanda za su zauna dafa'an abin da za su rinka yi kenan kadai ba haram ba ne domin likita da ya zauna me yake yi in ya sha wuyan shi da na kita da safe ya fito ofis ne yake yi likitanci yake zai koma kasuwa yana saye da sayarwa a aiki kenan kuma wata ya kawo kuɗi a biya shi haka ba laifi ba ne yau da za a ce a tsara wasu asibitoci na rukuya a yi kaza a yi kaza eh, wasu suna cewa don akwai wani marubuci da na ga ya taɓa yin wata magana wadda take kuskure ce ina fatan sai wata ran zan halarto da littafin shi nan mu nunnuna kurakuran da ke ciki kaɗan insha Allah na daga cikin kuskuren sai ya ce ai salaf ba a samu suna yin ruƙuya da irin tsarin nan na yanzu a ce ga wani ya shahara yana yin ruƙuya har ana tasowa ya gari ya gari ana kawo mishi mara lafiya ba ai a wancan lokacin duniyar tana da faɗi amma yanzu duniya ta waye gari ta zama global ba maganar da awar da ake al'aulama globalization cewa duniyar nan ta waye gari yanzu ta zama ka annaha qaryatun saghiratun amamaka duniya gaba ɗayanta yanzu ta zama kamar wani ɗan ƙaramin ƙauye ne a gabanka a da naka ce an ga wata a garin sokoto ko kun san cewa wani lokacin sai sallah a zahar an yi sallah a zahar a nan Zariya sannan sai ka ji an ce jiya fa an ga wata a garin sokoto don haka ya ku malikiya kowa ya kama baki da haka ake a ƙasar nan zama musulmi mun gane wannan nikin amma yanzu in aka ga wata in ka san ƙarshen duniya in aka ga wata a ƙarshen duniya a cikin minti ɗaya za a iya sanar da ɗaya ƙarshen na duniya ashe yanzu duniya ta zama kamar wani ƙauye yanzu yanzu in kana da wasiƙa da za ka aika da sai ka je gidan waya ka sa stamp ka sa kaza yanzu duk an wuce wannan duk wannan yanzu gidadanci ne talauci ne fatara ce wannan yanzu kawai sai dai kai faxin ga inji nan daga ɗakin ka sai ka tura bub shikenan wane eh ka ɗau wasiƙa ta eh kuma yanzu kai kana Lagos ne shi yana mai duguri. duk da suna to ashe ya jama'ar musulmi yanzu ashe labarin mai yin rukuya zai iya kewayewa ko ina ai wani na yin rukuya don haka sai a rinka nufin shi ana kai mishi marasa lafiya to da kamata ya sai a ce sai musulmi sai su tsaya sai su tsara to duk wanda ya zo to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi to kamar yadda na faɗi makon da ya gabata saboda bakar hassada da ke tsakanin ahlus sunna sai aka samu tangarɗa a wannan fannin shine duk wani ahlus sunna da ya tsaya ya ne a ce ya kashe lokacin shi abin da zai kenan ba shi da buƙatar ya je wani abu sai wannan harka don ya rinka karɓan kuɗin da zai samu ya tsayu don gobe in ka je ka dawo ka same shi ko ba haka ba a'a to shi kenan sai ka ji malamai sun hau suna cewa ai kuɗi ake samu da matsala kuɗi ake samu da matsala shi kenan duk masu yin harkar sai suka bari shi kenan shine yan bid'a su suka ɗauka su yan bidia ba kwa jin suna wannan a tsakaninsu domin ne su dama yana cikin aƙidarsu no free labor in life ba wani aka ce bature ya hana aikin banza to aqidar yan ake kenan duk abin da malam ya rubuta maka ko ya latif ya rubuta maka allo guda to akwai wani kafin alkalami da zaka kawo dan da bukata ta biya kuma akwai wani abu da zaka biya kuma kai a zuciyarka ɗari bisa ɗari ka ganin wannan abu akan an cuce ka ne kana ganin daidai ne kawai har ma ya shiga aqidar ƙasar nan in malami ya maka harkan malanta ma baka karɓi kuɗi ba sai a ce ai ma bukata ba ta biya to masu irin wannan tunanin za su yi zagi kenan to sakamakon haka shi kenan sai zama yanzu Arna ta shigo cikin harkar rukuya saboda an samu yan bid'a an samu matsafa sun shigo sun ruɗa abubuwan gaba ɗaya me yasa kana malami na ahlus sunna kana da'awa ko kana limami ko kana karantarwa zaka ka yadda a ka warkar da wani mara lafiya da izinin Allah sunanka ya ɓaci ai ta yawa ana zagin ka ai kuɗi kake sai ka ce to ka ture ka bari duk wanda aka ji sai ce a ya bari duk wanda aka ji sai ce ya bari me yasa saboda wannan bakar hassadar kawai kuma da a ce su mutanen da ake taimakawa da su suna tsayawa suna nazari a to yadda na ɓata wa wani lokaci yaya ko ba zan kawo wani abu in bashi ba domin gobe in zo in same shi a'a to sai ka gama bata mishi lokaci kakaf shikenan sai ka tashi sai ka tafiyar ka gobe kuma sai ka zo sai ka je sai ka kama ɗaki kana jiran shi a hotel kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana biyar kwana goma inda kana da tunani waɗannan kuɗin da kake kashewa a hotel kana jiran shi nawa ka kashe a biyan kuɗin ɗakin hotel ɗin nan ka kashe wajen dubu biyar ko dubu goma shin waɗannan kuɗin da da ya gama maka rukuyan nan ran nan ka kawo ka bashi gobe in ya ce ka da ba za ka da ka same shi ba to wannan shine rashin hikimar mutanenmu jama'ar musulmi mun gane wannan to wallahi sai mun ɗauke wannan mugun tunanin wannan baƙin surutun da ke bakin mu sai mun cire shi in ba haka ba matsala ta kai matsala yanzu ka je churches ka gani suna nan suna yin waɗannan rukuyoyi rukuya da suke a coci ka daina cewa duka tsafi ne ba duka ne fa suke yin tsafi ba akwai waɗanda suke yi kan na tsafe su amma akwai gaskiya da gaskiya waɗanda addu'a ce suke suna roƙon Allah Allah ya karya wannan asiri Allah ya saki wannan ya kori wannan aljani har littattafai suna da su how to cast demon yadda ake koran aljani yadda ake kirya asiri duk zaka ga yadda kaga littafin farimul battar sai ta kama wata ran zamu fito muku da irin littafan su da suke ruqya da su babu wani abu da zaka gani wanda ka aibanta a ciki Allah ka ji suna roƙo Allah ka warkar da shi Allah ka bashi sauki Allah ka to sai in sun gama ne kuma sai zo suna in the name of Jesus Christ thank you Jesus Christ to wannan ne kuma shirka ta shigo amma da farkon nan suna yi ka ji kai tsaye suke roƙon Allah jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau to su kiristocin nan je ka ga yadda suka tsara abin su ka je ka kalli tashar KSTV da almuru ranar Lahadi ka je ka ga irin yadda suka tsara akwai dan karere ainihin wato filin wasa na na Lagos ko kuma ainihin wato stadium a nan suke ɗaukan haya nan suke rukuyan ana sawa ana kallo nan zaka ga suna ɗaukowa suna nunawa wannan faston da yake rukuyan nan zai gama rukuyan nan ne wajen awa biyar zai ci yana yi domin za a kawo mara lafiya iri iri a ce ya gama kuma sannan ya koma kasuwa ya buɗe shago ko kuma ya gama sannan kuma ya tafi neman yadda zai rayu goban an ce da taro ba zai dai ku kashe kuɗi ku kama ɗakin taro ba ku kashe kuɗi jama'a su taru sai a ce to fasto bai zo ba fasto ya tafi neman abinci wannan shine rashin tunani na mutanen mu duk sanda ka koma kana neman araha garin arahan nan sai ka afka ma tsada baka sani ba jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to kaddara yanzu hadisin Abu Sa'id al-Khudri a ina zai aiki kenan shine a ce ai ga wani ranka ya dade kana ɗalibi ka nemi ranka ya daɗe da Allah ka biya min kuɗin GCE ka biya min kuɗin wayar ka ita ta bi tsawon wuri ƴaƴan talakawa ƴaƴan matsiyata ya kore ka ana nan ana nan ana kwana ana tashi ran nan sai garam sai Allah ya mai da kai ka zama malami sai aka ce yau ga matar shi ta kamu da aljani sai ya zo ka, akara makallahu akara kaza akara kaza aka duk ya gama akara akaran shi shikenan sai ka ce to ranka ya daɗe a nawa za a yi eh, sai ka fara karanta tukuna aljani ya halarta sai a ce to a dakata ranka ya daɗe a nawa to abin ba fi sabi Allah a ce ina ranka ya daɗe ka tuna kuɗin bisi na ce ka bani naira ɗari da hamsin kaɗi a a yanzu ma a tsaya aiki miki ba kai laifi ba gashi sahabbai sun yi mu kuma mun ce shiriyar su muke bi ma'ana shiriyar su ba wai ra'ayin su ba a'a yaya suka aikata abin da Allah da annabi ya zo musu da shi inda sahabi zai zo da ra'ayin shi ra'ayin shi yadda ki sunna ko ya karo da qur'ani ba za mu zarge shi ba mun san ba da ganganye ba amma sai mu aje ra'ayin shi sai mu ɗauki ƙur'ani mu sunna ba dan mun fi shi ilimi ba a'a dan waɗanda suka fi shi ilimi suka gano haka ɗaya kenan amma in aka ce ga wani hadisi sahabi ya aiki da shi kuma annabi ya yarda da irin yadda kaifiyar da shi sahabin ya aiki da shi to sai mu yarda da wannan yanzu wannan hadisi na Abu Sa'idin manzon Allah ya aibanta Abu Sa'id dan ne tunda ba su sauke ku ba ai da kun yi musu manzo Allah ya aibanta su akan haka to manzo Allah ya yarda kenan to shikenan aka samu matsala shikenan kai ma sai kai irin wannan to ranka ya dade to a tsaya aiki a ba fi billahi bane eh amma dai aiki ai ka banta lokaci kaza na zo nan kaza kaza kaza kaza kai ma kace kaza to shine ni ma kuma bai wadda Allah ya min kenan ina fatan mun gane wannan wannan ba kai laifi ba fa gashi hadisin Abu Sa'id mun karanta shi a baya isharar da yake kenan haka shi ma kiri-kiri suka ce eh yace wallahi in inni laraq ni na iya ruqya yace amma ai ba ku mana liyafa ba kuma yace saboda haka sam sai dai a tsaya a yi tsada aka tsaya kai tsada aka ja raguna aka ture gefe guda shi kuma dan kiran kai dade dan kai dade ya jajije sannan suka janye awakin su suka tafi da su haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu jama'ar musulmi kaɗan daga cikin fa'idojin da ake iya samu a cikin ainihin wannan hadisi kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka mana shi yasa lallai daga cikin sihiri akwai sihirin da ake wa mutum sai ya zama turun mahaukaci Ga shi kamar wannan kaji ɗaure shi ma aka yi a ƙarfi Da alama yana doke-doke kenan a rabu sihirin junun alamomin da ke bayyana jikin mutum waɗanda ta haka za a iya gane cewa wani an yi mai asiri ne don ya haukace ko kuma aljani ne ya shige shi hauka ya sa mishi wannan ina son ku fahimta wannan badin a ƙarƙashin shi ne farfaɗiya take shigowa farfaɗiya ita ma tana ƙarƙashin sihirin junun ne amma wani takan bayyanar mishi a kumul amma dai farfadiya ta fi bayyana a nan to farfadiya iri biyu ce akwai farfadiya wadda take ta aljanu ce aljanu ne za su rinka ainihin buge mutum shi kenan sai rinka irin wannan farfadiya akwai farfadiyar da ake samun kwakwalwar shi ce ta ɗan bugu mai yiwa irin yadda mata ke sakaci yaro dan karami sai a goya shi a ba kanwashi ko ayyar shi ta goya shi sai ka je ba ta da kwari ba haushi ya ce yaro ba ya daukan yaro sai dai rungumanni mu fadi sai suka je sai suka tuntuɓe sai kan ya bugu yana ƙarami shi kenan to da yake yana ƙarami duk jijiyoyin jikin shi suna da laushi sai zan abin ba zai tashi ba sai ya girma kokon kanshi ya yi ƙarfi sai zama wata jijiya da ta murɗe tun yana ƙarami sai zan yanzu kokon kan nan da ya ƙarfi sai rinka takura ta da fata shi to duk sanda wannan jijiya da za ta kai jini ta komo in ta takura sai jini ya kasa kawowa sai jinin fashi ya ɗauke mai sai faɗi sai a ga yana farfadiya. jama'a mun gane wannan da kyau jijiyan nan a jika ne ko a ka misali kawai ne mana to yadda ake bi a gane wannan farfadiyar aljanu ce wannan kuwa murɗewar ainihin jijiya ce ita ce farfadiya in ta murɗewar jijiyoyi ce za a ga in ya faɗi yana fitar da gafara kumfa tana fita daga bakin shi to wannan zahiri sai ku tafi da shi ainihin asibitocin mahaukata da sauran sai a mishi magani insha Allah in kuwa kuka ga cewa in ya faɗi yana sambatu abu na ɗaya kenan abu na biyu yana ainihin ƙoƙarin jan jikin shi zuwa ga wani makami wuka ko wuta ko rijiya to ishara ce akan wannan farfadiyar ta aljani ce wani makiyin aljani ne ya shiga jikin shi in ya so kawai sai koɗa shi da ƙasa sai rinka ƙoƙarin ya kai shi wurin wuta inda zai je ƙona kanshi da kanshi ko ya kai shi wurin wuka da zai ɗauko kan ya buga wa kanshi ko dai wani abu makamancin haka a can baya na daga cikin waccan alamar ta waccan irin farfadiyar banda gafara kaga ya faɗi kafin ya tashi sai ga yayi fitsari ko yayi kashi ko makamantan haka zama musulmi mun gane wannan da kyau ko to irin wannan kwata aljanu ita ce zaka ga yana sambatu yana ainihin kokarin jan kanshi zuwa ga waɗannan abubuwa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim karanta kitabu tibbi na bukhari ata'u tabi'i ne almajirin Ibn abbas wata ran suna zaune da Ibn abbas sai ibnu abbas ya ce kana son nuna maka yar aljanna kana son ka ga wata mace yar aljanna sai ce i eh. sai ibnu abbas ya ce kaga matan nan baka fata nan yar aljanna ce sai ce ala gafarta malam ya aka yi sai ce ai wata rana ne ta zo ta ce manzon Allah ya manzon Allah waɗannan iskokai kalmar da ke amfani da su kenan daga nan ne aka gane farfadiyarta ta aljanu ce ka je ka karanta bukhari tare da sharhin fatul bari ta ce waɗannan iskokai kalmar da ta amfani da ita kenan rih ko riya. waɗannan iskokai aljanu suna buga ni da ƙasa duk sanda na faɗi kuma sai tsiraici ka gana daga alamar in na aljanu ne sai su ta ƙoƙarin sa ka kai tsiraici saboda mugaye ne azzalumai ne shi ne sai ta ce ka roƙan mana Allah sai manzo Allah ya ce da za ki haƙura to da shi ya fi miki alheri kuma za ki samu aljanna sai ta ce to kam na haƙura amma ka roƙi Allah in har sun buge ni na faɗi kada in rinka tsiraici sai manzon Allah ya roƙa mata Allah kun ji dalilin da yasa ibnu abbas ya ce yar aljanna ce ke. tunda manzon Allah ne ya faɗa su kan manzon Allah ya faɗa ba wani mitin na kungiya shikenan gaskiya ne kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko ya kamata ka gane wannan to waɗannan irin alamomin ina fatan ka je ka karanta littafin at nabawi na al-imam ibn al-qayyim da littafin at nabawi na al-imam abu nu'aym da littafin at nabawi na al-imam az-zahabi da littafin fatihul bari na alhafiz ibn hajar al-asqalani kitabu tibbi zaka ga cikakku kuma gamsassun bayanai game da farfadiya irin ta aljanu da wadda kuma ba irin ta aljanu ba da kuma yaya ake a iya ganewa jama'a mun gane wannan da kyau ko to in ka fahimci wannan to yana daga karkashin wannan abubuwan da muke tattaunawa yanzu yanzu ga alamomin nan in ka ga sun bayyana ga wani mara lafiya to sai ka ce wannan hauka ne ko kuma wannan farfadiyar asiri ce ko aljanu ne jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu awwalan alama ta farko daga alamomin da ke bayyana ashurudu garari ko gararamba ko watan galiriya wannan duk hausa ce ne maka ta kananci kuma ka ga mutum an yi mishi asiri sai ka ganshi yana ta garari yana ta yawan banza yana ta yawan banza ya haukace kawai duk inda ya buga daga nan eh, sabon garin Zaria sai ya tafi cikin garin Zaria sai ya tafi samu sai ya tafi Kano a ƙasa gararan ba shi ya kamata ka karanta ka fassara ga gashi nan Allah yake fasharrid bihim fasharrid ma'ana ka fasa taron su watsi kowa ya kama gaban shi to ashurud yana bayyana iri biyu ga nan mai irin wannan larura akwai ashurud wanda yake na zahiri akwai ashuru na ɗabi'a shi yake kira ashurudul fikri ko a shurudu zihin, ko dai ya zama a aikace sai ya tagantali ya ta yawace yawace ya ta garari to wannan alama ce da ke nuna cewa wannan asirin da aka yi mishi na hauka ne ko kuma farfadiya ce ta kama shi ko kuma in an ce shurudu zihini sai ka ga ya zauna a wuri ɗaya sai ka ce tunani yake to tunanin yake shine shurudu zihini yana yawo da tunanin shi in ya tunana ya tunana ya tunana in ya tuno wani abin dariya wajen shekara talatin da suka wuce tun yana da hankalin shi sai ka ya kyalkyale da dariya Zama mun gane wannan da kyau ko abu na farko kenan wa zuhul da kuma zuhul menene ainihin zuhul shine gafala duk abin da ka gaya mishi in ka ce to me na gaya ma sai ke ah, menene ma ka gaya mini me ma ka gaya mini shine fa ka gama gaya magana yanzu yanzu wannan alamomin fa suna bayyana ne a halin farko da aka yi mai asiri ɗin tun ma abin bai tsanani ba in abin ya tsanani al'amarin yana wuce nan jama'a mun gane wannan